cika ba shi daya Allah yake ta duba har abada ba ai mai kini ba shi ke yan abu ya zan ibada don motsinsa ba guri guda ba ruhul arifi ne Madalla. Kada dai a sha'afa ana sauraron shirin tambayoyi da amsoshin ne daga nan sashen Hausa na DW. A wannan gabar za mu koma kan tambaya daga Malama Asma'u Ali da ke unguwar Tarauni a jihar Kanan, Najeriya. da ta nemi ya bata tarihin mawaƙiyar Hausa Maryam Salafan Timoti da ta yi fice a masana'antar fina-finai na Kannywood a arewacin ƙasar. Malama Asama'u dai na son jin irin ƙalubalen da mawaƙiyar a baya ta fuskanta da kuma sanin ko da Maryam Fantimoti ba ta sana'ar waƙa me za ta so ta yi. To wakilin ma a jihar Kanan Abdulrahman Kabir ya yi tattaki har zuwa ofishin Fantimoti inda suka tattauna ta kuma amsa waɗannan tambayoyin. Yanzu bari na jajiki don ba ku damar ji daga bakin zabiyar da kanta Fantimotin waƙa. Assalamu alaikum ya masoya na maza da mata na duniya baki ɗaya. hakika wannan waka ni na fara yin ta ne saboda harshe na na hausa saboda lokacin da ake wake-waken fina-finan hausa ni mawaƙiyar islamiyya ce a lokacin ba waƙar da na iya a lokacin da tafi yabon manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma yabon makaranta tunda duk makaranta akwai waƙar da take na yabon makarantar so na zo haka ina zaune sai aka yi waka sai abin ya ban sha'awa sai na ce mahaifiyata ina so zan fara ba da gudunmawa a irin wannan waƙoƙin na hausa sai in dinga yi musu na tatsuniya sai su dinga amfani da shi to sai ta bani goyon baya har ta tattuna min wasu tatsuniyoyi irin nasu ba ma namu ba na zamaninsu to sai na tace su haka sai na kai ma alinuhu da ya duba sai ce in rera ya ji karin da ya ji karin sai ce to ai wannan in ba ni ba wanda da zai iya rera wakar yadda ya ji na rera ta da kaina to daga nan fa alinu ya ɗauke ni ya kai ni gurin yakubu muhammad ran da na haɗu da yakubu muhammad allah cikin ikonsa shi kuma sai ya bani waƙan nan ta fantimoti to daga nan ne kuma ala ayi halin har aka zo wannan wadi da nake wannan magana wannan shine dalilin sanadin shigowa na harkokin waƙe-waƙe na fina-finan hausa sannan kuma ina yin waƙoƙin da suka shafi ba na fina-finan hausa ba ina yin kamar waƙoƙi na bikin aure na kamfani waƙoƙin 'yan siyasa waƙoƙi na faɗakarwa waƙoƙi na suna waƙoƙi ma da zan fita daga ma najeriya duk ina yi insha Allah. ɗaya kenan daga cikin baitukan Maryam Fantimoti. Sai kuma tambaya ta gaba da ke cewa shin da Fantimoti na da zaɓi akwai sana'ar da za ta yi baya ga waƙa ga amsar da ta bayar. Gaskiya ne da a ce ba ni da baiwar waƙa kuma ni ba mawaƙiya ba ce kuma ba na cikin fagen waƙa. Da sai in ce maka sana'ar da na fi so a duniya ita ce sana'ar abinci. ina son wannan sana'ar saboda ita na gada a duniya e eh, waka hayanta ne amma sana'ar abinci gado na ce kakata sana'ar ta kenan mahaifiyata har yanzu da nake magana da kai sana'ar ta kenan a duniya saboda na san arzikin wannan sana'ar na san darajarta na san mutuncin wannan sana'ar ba sana'ar da na fi so a duniya irin sana'ar abinci To ma sauraron mu kafin mu naɗe tabarman shirin bar mu sake ji daga bakin Maryam Sale Fantimoti. waka baiwa ce Allah ne yake ba bawa ya ba wanda iso ya hana wanda iso don haka mutane su daina yi wa mutum kallon waka kaman in kana waka wani irin mutum ne kai bai bai la'ala kana daga cikin mutane ne da Allah ya keɓe ibawa baiwarsa wannan shine magana ta gaskiya kuma ni ina kyautata zaton a duk inda masoya na suke a duniya su neman fatan alkhairi ni ma Maryam Fantumoti kuma ina musu fatan alkhairi Allah ya sa mu gama da wannan duniya lafiya abin da nake so kuma masoya na su dinga tunawa da ni ba zai wuce kairan ba duk sanda masoyina ya tuna da ni ko ya ji baiti na ɗaya ko na biyu ina son ya tuna da alkhairi a gare ni shiga ne Madalla. Baki ɗaya da haka ne muke kammala shirin na wannan lokacin. Muna kuma godiya ga Dr. Awal Faruk Abdulsalam da kuma Maryam Fantimotin Waka, sai kuma wakilanmu ibrahim Yakubu da Abdulrahman Kabir da suka taimaka kwarai wajen muku wannan shirin. A madadin sauran abokan aiki na nan birnin Bon, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya.